amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya tabbata ga Allah ta'ala da ya kaddarta haɗo mu cikin wannan masallaci na al-Imam Ibn Qayyim da ke kan wannan layi na Alhaji Mujin Yawa Allah ya gafarta masa a nan tudun jikon Allah ya kiyaye mana ita ba haɗu don ci gaba da tafsirinmu na wannan shekara a yau muna lahadi ashirin da biyar ga watan Ramadan kijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda wannan kuma shine ya zo daidai da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kafin mu fara akwai tambayoyi za mu amsa su haka a gurguje ba da da tsawaita bayani a kansu ba na farko bayan ya yi addu'a kuma ya ce malam don Allah ka karanta wannan takardan don a yada da cikin al'umma yana magana ne dangane da waɗansu mutane masu addini waɗanda za a ɗauke su aiki amma kuma sai ya zama suna cin amanan alkawarin da aka yi da su ba sa cika alkawarra za a ga mutum mai addini a ɗauke shi a bashi aiki amma ba zai yadda ya kamata ba to wannan ba daidai ba ne ba bai dace a ce ana kyauta ma zato sana a cin maka san yadda ake zaton ka ba Don mutum mai addini ya yi ƙoƙari ya rika aiki da wannan addinin nashi in ba haka ba to laifin shi sai ya zanto ya fi yawa sama da mutumin da bai sani ba ka sani ba ka aiki da shi to bala'i ne mai girma har wanda wanda bai sani ba ne ba an san bai sani ba amma ka sani ba ka aiki da shi wannan addini bai yarda da shi ba dalilai da yawa akan haka a wannan kuma tambayoyi ne ga su kala-kala tambayar farko bayan ya yi sallama ya ce idan ya yi basmala zai fara cin abinci in ya yi basmala zai fara cin abinci sai kuma kokonto ya kama shi shiga wasu wasi sai ya ji kamar bai yi basmala ba da haka so da yawa sai ka zo ka cin irin waɗannan sai ya kyamai mai ka basmala da ya yi basmala kuma sai ya ji kamar bai ba ha kuma ya ce wani lokaci zai tashi zai fita daga gida sai ya rika cin kaman yayi addu'a kaman bai ba alhalin kuma ya yi addu'a da sai wasu wasu ya kama shi to al-imam ibnu qayyim a cikin littafin igasatul ya yace in kana jin haka to ka daina ma shedan da'a kun gane ko in dai ka san cewa ka yi addu'a to ko da shedan ya zo ya ce ba ka yi ba abinda za ka ce ka ce a ƙunsu billah wa in ma yanda gan naka mina shaitani nazgun fasta izbillah cewa za ka yi a ƙunsu billah duk wanda wasu wasi ya aure shi kun gane ko to ba a san wai dan kaji. akwai wanda za ga yana wajen kafaran harma sai ya kafaran harma uku Allahu akbar can Allahu akbar sai yayi kafaran harma sai shedan ya zago ya ce masa kai anya kai kafaran harma kuwa sai ya kara to abin da yake daidai irin wannan yanayi in dai ka zo ka fara sallah sai ka ji shedan ya ce maka kaman ba kai kafaran harma ba ka kyale shi dakkai kun gane ko ka ture ka ture zancen shedan kakkai ka tsaya kan wannan asali din aka ibn kai ya faɗa da haka tun lokacin da ka fito gida in dai daman ɗabi'anka ka in ka fito gida ka ne addu'a kuma kai to ko da wani abu ya zo maka a zuciya cewa ba ba kai addu'a ba kar ka maimaita in ka maimaita ka yi wa shedan da'a don Allah mun fahimci wannan da ke ko. haka kuma in dai ɗabi'anka ka ne basmala kafin ka fara cin abinci to bayan ka yi basmala ɗin kuma sai ka ji kamar ba kai ba kanka yi kanka ƙara maimaitawa in ka yi haka ka yi ma shaidan da'a abinda za ka ce ka ci a uzu billa in ga ne ko ka karanta littafin In ikasatul lafan din masai da shaitan ah, malam menene ladabin tafiya masallacin juma'a ana so ka yi wanka ka tafi cikin natsuwa ka fita da wuri kafin liman ya fito da sauran wasu abubuwa kamar yadda ce ba lokaci da zan za mu ba da bayanai a kai sai batun dingila wando ra'ayi ne ko kuwa addini ne addini ne mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma asfala min al-ka'bayn min al gidari fa fil nar duk wandan da ya wuce idan sawunsa to za a sa kafan mai wandan auta rambo ba kiyama kun ga ne ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man jarra thawbahu khuyala duk mutumin da ya ja tufansa don girman kai sai ce Allah ba zai kalle shi ba la yanzuru Allahu ila man jarra ko khuyala duk mutumin da ya ja tufafinsa don girman kai Allah ba zai kalle shi wurin gobe ba mun bayyana ko to wannan hadisin ya kayyade da cewa sai in ka ja dan me yan girman kai to ta ranar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani sahabi tufafin shi ya wuce gidan sawunsa sai annabi ya ce irfa izarak dage izarinka ma'ana a yanzu ka ce dage wandonka annabi ya ce fa innahu min al makhila ne ko dan wando ya wuce idan sau ko tufa ya wuce idan sau annabi ya ce wannan ana kidan ya cikin ana irga wannan cikin girman kai kun ne ya shaukani ya zo a cikin littafin annailul autar sharhin muntakal akhbar sai ya ce wato kaga wancan hadisin ma'aikin Allah ya ce Allah ba zai kalli mutumin da ya wuce wandansa ya wuce idan sawunsa duk wanda wandan shi ya wuce idan sawunsa shine wanda ake ce masa ya ja in wandan ya wuce me idan sawu saboda hadisin da muka fara kawowa to duk mutumin da wandan shi ya wuce idan sawunsa Allah ba zai kalle shi ba in ya in ya wuce idan sawun dan girman kai to sai gashi ma'aikin Allah ya yanke magana ya ga wani mutum wandon shi ya wuce idan sawu kuma annabi ya ce masa wando ko tufa ya wuce idan sawu Minal mahilati yana cikin girman kai ko yana cikin alfahari ko titi da kai sai ya zama kawai yanzu doka ne ga dukkan musulmai kar tufafinsu ko babbar riganka ko doguwar riganka ko wandonka ko wani tufa da ka daura kar ya wuce maka mai. idan sawun ka da Allah mun fahimci wannan da kyau wanda ya kuma azaban da aka ce za a yi masa shine a sa shi a wutar gobe alkiya ina fatan mun gani kuma sahabbai suna aiki da wannan hadisi Umar bin al-Khattab ya ga wani mutum lokacin fa an soke Umar baba an soke shi da wuka Abu Lu'lu'at al-Majusi sai wani saurayi ya shigo wajen Umar yana shigowa ɗakin da Umar yake yazo ya gaida Umar yana cikin jinya yana cikin wahalan wannan suka da aka yi masa amma umar ya waita ya ga wannan shi ya wuce idan sawu annabi ya bala wato umar ya bala masa kira yace irfa idarak fa innahu atqa minka wa anka yace dage tubanka ya fi nuna kana jin tsoron Allah kuma ya fi tabbatar da tsafta ina fatan mun gani jama'a da kyau Abdullahi dan Umar tabi'i ne yace ya gansa yace ra'aytu ibn Umar ya tufu wa ra'aytu idarahu ila nisfi saq a cikin risala malam abu zai da ne a ƙarƙe-ƙarƙen risala ya ce wa izarin mini nisu a cikin risala tufan mummuni baya wuce ya ce rabin kori ne a cikin risala ku je ku duba risala ku gani shi sai ya ce rabin kori ne kun gane ko amma ba laifi in har falajuna a fi ma bai na ku wa bai na manki bai ba laifi in tufan ka ya zanto bai wuce idan sawun ka bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan takaddan kuma na taba gani irin ta kwanaki cewa zai yi kyau wannan tafsiri har bayan Ramadan a samu lokaci a kai to sai an duba sai an tattauna da shugabanni da kuma yanayin lokuta da zuruk da sauransu muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu so muna cikin suratul al'ami aya ta goma sha biyu kuma akan ta za mu tashi insha Allah subhanahu wata'ala قل لمن لمن ما في السماوات والأرض نام على ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بنجي تعالى كل من ما في السماوات والأرض ci da su ya kai annabi Muhammad waye mallaki dukkan abin da ke cikin sammai waye mallaki dukkan abin da ke cikin kasai kar ka tsaya sai sun ba sai baka ansa qul lillah ce musu na Allah ne Ka taba ala nafsihi rahma ya wajabtawa kansa tausayawa bayinsa la annakum ila yawmil qiyama ubangiji Ala zai tara ku a rangoba alkiyama lafazin ila yana nufin fi fi yawmil qiyamati dan harufin harufan darra wani kan zo a makwafin wani min wa ila wa an wa ala wa fi wa ba wa lami irin waɗannan haruffa din wani kan zo a makwafin wani gane ko wa tallafu lil jabin ai wa tallafu ala jabin mun fahimci wannan da kyau la raiba fihi Allah ta'ala zai tattara mu baki ɗayan mu a rungo ba alkiyama ba shakka ba kokonto kan cewa ubangiji ta'ala zai tara bayinsa a ranar gobe alkiyama alladina khasiru anfusahum waɗanda suka yi suka yi asaran kawunansu fa kum la yu'minun su ko dan kankani ba su yi imani ba wato Allah ta'ala yana cewa da sa ka cewa kafiran makka da sauran duk al'umma ga baki daya tambaye su waye mallaki duk abin da ke sararin sammai waye mallaki abin da ke cikin tuffan kasai ka faɗa musu ka ba su ansa ka ce musu na Allah ne mulkan wa halkan wa abidan gaba ɗayan abin da ke cikin sararin sammai da abin da ke tuffan kasai gaba ɗaya mallakan Allah ne bayan Allah ne sa'annan kuma wato ubangiji ta'ala ne yake juya su Allah ta'ala ne ya halicce su ina fata mun fahimci wannan da kyau shi Allah nan da ya halicci dukkan waɗannan abubuwa ya wajabtawa kansa rahma ma'ana ya wajabtawa kansa tausaya ma bayinsa gaba ta uku cikin ayar Allah ta'ala na telantawa duniya cewa zai tara mutanen farko da mutanen ƙarke duk za a haɗu gaban shi ranar gobe alkiyama ina fatan mun gane jama'a da kyau al-imam sa'adi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya fassara nan aya da kamar haka yace ya qulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ta'ala na cewa da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ce da su li haula al mushrikin ce da waɗannan mushrikai dan mukarriran lakum kana mai tabbatar masu da ikon Allah wa mulziman bit tauhid kana mai lazumta masu kane mai jibinta masu kade ta Allah da bauta me zaka faɗa masu liman ma fi samawati wal ard yi masu tambaya kace da su dukkan abin da ke cikin sammai dukkan abin da ke cikin ƙasai na waye waye halitta su waye mallake su bayin waye kai musu wannan tambaya manila khaliqu lidhalik waye halitta waɗannan abubuwa din al-maliku la waye mallake su al-mutasarrifu fihi wake da ikon tutuyasu. su duk abin da ke sambai, duk abin da ke kasai da ma abin da ke tsakaninsu mallakan waye waye zai iya ganin dama ya kwashe su waye ke iya ganin dama ya murkide su waye ke da jujjuya al'amuransu waye ke rike da makwarkwadansu ji musu wannan tambaya in ne ko to kuma ka ba su ansa kai kai tambaya kuma kai za ka ba da ansa kul ba su ansa ke da su kullakum ke da su lillah waɗannan halittun gaba ɗaya na Allah ne wa kun mukirruna bi zalika domin abin da yasa aka ce ka ba su ansa kai ka tambaye su kuma kai aka ce ka ba su ansa saboda su ma da kansu suna ikirarin cewa sammai da kasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu su da kansu kafaran su ne ikirari da cewa na Allah mun gane ko la yunkiruna ku ba sa musu haka afala hina tarafu bin biradillahi to yanzu lokacin da suka yarda cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ya mallake duk abin da ke sammai da kassai to da sun haka sun yarda mulkin Allah ne Allah ta'ala ke jujjuya su sun yarda da haka to dan me yasa ne ba za su yarda kuma an ya atarifu lahu bil ikhlasi wat tauhid yanda suka yarda Allah shi ya mallaki abin da ke sammai suka yarda Allah shi ya mallaki abin da ke kasai sai kuma ya kamata su yadda Allah kadai ya cancanta abauta ma kun gane ko in ka gamsu Allah shi ya halitta sama in ka gamsu Allah shi ya halitta ƙasa in ka gamsu Allah shi ya halitta abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su don me yasa ba za ka gamsu cewa shi ya cancanta shi kadai ya cancanta abauta masa ba kun gane ko kafiran makka da sauran kafiran duniya kaf sun yadda Allah shi kada ya yi sama sun yadda Allah shi kada ya yi ƙasa sun yadda Allah shi kada ya halatta abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu amma inda suke da ja a ce shi kada za a bauta ba babin halitta kam da babin samaswa da babin kashewa da rayawa wannan kan sun yadda Allah shi kada yake da wannan amma a ce shi kaɗai za a yi wa su juda a ce shi kaɗai za a bauta ma wannan kan ba su yadda da wannan ba a dai bashi a ce shi ya halitti sama shi ya halitti ƙasa shi daya amma a babin bautansa to a bauta masa kuma a bauta ma waninsa wannan kaso ne na adalci eh kaga ba kaso ne na adalci ba ina fatan mun gane jama'a da kyau shine allamatu sa'adi al-allamatu sa'adi yace tunda kun yarda da wancan cewa shi ya sama shi ya ƙasa to kuma ya kamata ku yarda cewa shi kaɗai ya cancanta bauta masa wa qawluhu kataba ala nafsihi rahmata da Allah ta'ala ce ya wajabta wa kansa yin wato tausayin bayinsa ai ala alimul ulawi was sufuli wato duniya gaba ɗaya sararin samaniya duniya ta sama da duniya ta ƙasa duk halittun da ke cikinsu mun gane ko mun san akwai halittu a sammai kamar da yake akwai halittu ma a ƙarƙashin ƙasa kamar da yake akwai halittun da ke burbushin ƙasa kun ga mu muna rayuwa ne a ina a furfushin ƙasa a saman ƙasa to ai kuma a can cikin ƙasa ɗin in ka tona ƙasa nan ma kuma akwai wasu mai halittu sannan akwai wasu halittu cikin sammai duk akwai halittun Allah wa ma ya alamu junu da rafika illa ku wa ya san halittun Allah wa ya san rundunonin Allah sai shi kaɗai kawai da halittun da ke tudu da halittun da ke kogi duk Allah ya wajabtawa kansa tausaya musu da Allah mun fahimci wannan da kyau ba wanda baya cin kaciyan tausayin Allah ta ta mulkihi wata tadbirihi dukkan waɗannan halittu din suna karkashin mallakan Allah ne da jujjuyawansa wa ta'ala qad basata alaihim rahmatahu wa ihsanahu shi Allah ya shimfida masu tausayinsa da kuma kyautatawarsa wa takammadakum bi rahmatihi wa imtinanihi Allah ta'ala ya lullube bayinsa da tausayinsu da kuma kyauta da gare shi subhanahu wa ta'ala wa kataba ala nafsihi kitaban ubangiji ta'ala ya rubuta wa kansa wata takarda wani littafi a cikin littafin ko takardan Allah yace anna rahmatahu yuklabu ko yaglibu gazaba Allah ta'ala ya rubuta a allon kudura ya rubuta a wani littafi nasa ya ije littafin a wajensa cewa rahamarsa tausayinsa ya nannin kafushinsa kun gane ko tausayin Allah ya fi gudun yawa rahamar Allah ta fi azaban Allah yawa ina fatan mun gane da kyau wa anna la'ata'a ahabbu ilayhi min al-man sannan badawa Allah ya fi sanya baka sama da ya hana ka kun bayyana da jama'a da kyau idan aka tambaye ka aka ce adadin waɗanda suke iya cin abinci suke iya shan abin sha a yini su ci su koshi da safi su da rana su da yamma da adadin waɗanda ba sa san samun haka su ba sa samun su sau uku a yini su wanda suka fi yawa eh su wanda suka fi yawa waɗanda suke samun abinci safara na yamma su ci sun fi adadin waɗanda ba sa samu su ci yawa ashe fadawan Allah ya fi rashin me ya fi rashin bayarwan yawa waɗanda suke tafa da tufansu ba tsirara ba sun fi adadin waɗanda suke cikin tsaraici kasau saboda ba su da shi ba a ba su ba sai sarka tafiya kasau ba su da tufa mutum nawa ne ba su da tufansawa. sawa kaga ba su da yawa in ka kalla adadin waɗanda Allah ya azurta da tufa ai sun fi adadin waɗanda ba a ba tufa ɗin ba me yawa don haka bayarwa a wajen Allah ya fi rashin bayarwa yawa Allah ya fi son badawa sama da hanawa wa anna Allah qad fataha li jami'il ibadi ban rahma Allah ta'ala ya bude wa dukkanin bayi kofofin rahamarsa illam yaqliqu alaihim abwabaha bi dhunubihim sai fa in sune suka rarrafe waɗannan kofofin ta hanyar zunubansu Allah ya bude ma bayi kofofin rahama sai dai in su bayin ne suka rarrafe kofofin rahaman ta hanyar aikata me ta hanyar aikata aikin laifi zai iya yiwa Allah ta'ala ya bude ma kofofin. ya bude ma kofan samu kai kuma ka rufe ma kanka da me za ka rufe ma kanka da ayyukan zinubai kun gane ko in ka yi da'a sai Allah ya bude ma kofan samu da kanka in ka je kana aikata waɗansu miyagun ayyuka na laifi na alhaki na zinubai to sai ka rurrufe ma kanka kofofin samu da Allah ta'ala ya bude ma yanzu ka ga laifin kai shi kan ubangijin ka ya riga ya yalwata maka da Allah muna fahimtar Allah mato sa'di wa da'akum ilaiha Ƙofofin rahaman da Allah ya gayyace al'umma zuwa ga so ta cike ta sai ga mutane suna rarrafewa kansu ta hanyar zanubai mun ga ko in lam tamna'akum min talabiha ma'asihim wa uyubihim in ya zama zanuban su da aibubbukan su bai hana su neman rahaman Allah din ba wa qawluhu da kuma Allah yace la yajma'annakum ila yawmil qiyamah Allah ta'ala zai tara ku ran gobe alkiyama lare ba fi babu ko shakka babu gaba ɗaya sai mun haɗu gaban Allah dukkan mu za mu haɗu gaban Allah ranar gobe alkiyama dukkan tun daga mutanen annabu Adam har zuwa waɗanda Allah ta'ala zai naɗe ƙasa da su gaba ɗaya mu maza da mata sahu ɗaya ne sahu ɗaya ne tak za a yi mana gaban Allah ran gobe alkiyama gaba ɗayan mu za mu yi cycle gaban ubangijinmu wannan yana nan wannan yana nan haka za mu kuri mun gane ko za mu sai ku sahu ɗaya tak sannan sai a sa aljannu su kuma sai su kewaye mu sannan sai a sa mala'iku su kewaye su sai a ƙara kawo su mala'ikun su kewaye su sai a ƙara kawo su mala'ikun su kewaye su har sai an samu cycle na mala'iku guda bakwai mun gane ko me kewaye da cycle na mala'iku na aljannu mai kewaye da cycle na zuwa na mutane mu gaba ɗaya za mu kuri mun gane ko za mu kewaya haka dukkan mu sahu ɗaya ne mala'iku kuma safafe bakwai gaba ɗaya sun rufe mu safa a sufofin bin kulli jane shaku bakwai ne ta kowane fuska ce ta kowane fuska in kai ɗan adam kana so ka fita sai ka fasa sahun aljannu ka keta su sannan ka fasa sahun mala'iku na farko sahu na biyu sahu na uku har zuwa sahu na bakwai sannan ka iya sha a daidai irin wannan lokaci ne Allah ta'ala zai kalli bayansa sai ya ce ya ma'sharal jinni wal ins Sa'atu mai an tanfudu min aqfari samawati wal ardi Na la tanfuduna illa bi ya ku taron mutane da aljannu wanda yake ganin cewa zai iya ya gudu ya je ya shiga wani lungu na sama ya ɓuya. kun gane ko ya kutu ya ɓuya kun fahimta ya ɓuya ma Allah ya ɓuya ma mala'iku don kar a masa ƙididdiga don kar a masa hisabi to in kana ganin akwai wani maɓuya to je ka buya. in kuma kana ganin za ka dawo ƙasa akwai wani kogo da za ka shige na wani dutse ka ɓuya ya zanto ka gudu ma Allah bai ganka ba na a ma hisabi in za ka iya kun ku zo ku gudu. ku wanda za su gudu su gudu. duk wani mai gudu ya gudun za ku iya gudu la tan gudu na illa bi sultan ba za ku iya gudu ba sai da iko al'imami ibn kathir al ya ce ikon da ku ba ku da shi ikon da ba ku da shi ba za ku iya gudu ba ainan mafar kalla la ila rabbika mai izin nil ba wani wurin gudu a rana mun gane jama'a da kyau ba wurin gudu sai ki sati kawai ya ubangiji ta alaƙa mana da sauki to babban malami al'allamatu sa'adi ya ce wa haza kasmun minhu wannan rantsuwa ne Allah ta'ala yake yi wa kuwa asdaqul mukhbirina mun gane ko wato wa kuwa wa kuwa asdaqul an gane ko al muhaddis kamar yadda kake cewa al muhaddis kun fahimta ko al suna al muhabbiruna sune masu da labari ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi Allah ta'ala ya fi kowa gaskiyan magana wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda yake Allah ta'ala gaskiyan magana to wanda yake shine jagoran masu gaskiya ya fi kowa gaskiyan zance amma kuma sai gashi zai faɗa magana sai da ya rantsi la yajma annakum ila yawmil qiyamati wallahi sai na tara wallahi Allah zai tara ku ran gobe alkiyama al'allamu sa'ad ya ce wanda ya fi kowa gaskiya mai sai gashi yana rantsuwa saboda zai ya karfafan maka mai magana. wa kada a kama ala zalika kuma Allah ya tsaya kan wannan gaskiya din ko ya tsayar kan gaskiyan da ya faɗa sai da ya tsayar mata da mai? min al-hujaji wal barakai sai da ya kawo hujjoji ya kawo dalilai abin da ya faɗa maka na cewa zai tara al'umma zai tara bayiran gobe alkiyama gaba ɗaya a gabansa yau mai ya kumun nasu da rabbi na alamin za a haɗu gaba ɗaya mutanen farko da na ƙarke da na kowa sai an haɗu gaban Allah Allah ba ya kawo hujjoji ya kawo dalilai a kan wannan ranar ta tsayuwa gabansa ta da cewa a matsayin shi na wanda ya fi kowa gaskiya in ya faɗi magana ko bai rantse ba za a yarda in ya faɗi magana ko bai kawo dalilai da hujjoji ba za a yarda amma bai wadatu da haka ba bayan ya faɗi magana sai da ya rantsa bayan ya faɗi maganar sai da ya kawo hujjojin ya kawo dalilan to kai dan adam me yana ka sai ka yarda sai ka yarda da da haka kafure suna ganin ba za a tashi ba da amal ladina kafaru Allah yi wasu mun gane jama'a da kin Allah ta'ala zai tashe mu ma ya ja'aluhu haqqal yaqin dan dai kawai Allah yana wannan rantsuwar da yana kawo maka hujjoji da dalilai akan cewa zai hada mu ya tada mu ran gobe alkiyama dan ka kai matsayi ne kini da tabbas cewa lallai akwai ran da ubangijin ka zai tashe ka gabansa kun gane ko walakin na walakin aba zalimuna illa juhudan sai da su azalimai kafirai sun ki su yadda da cewa Allah ta'ala zai tara mu a rungoba alkiyama sai su ne jayayya cewa ba yanda za a yi Allah ta'ala ya iya hada su a rungoba alkiyama a tada su wa ankaru qudratan lahi ala ba'dil khalaiq suka karyata ikon da Allah ta'ala yake da shi na tayar da halittu fa'auda fi ma'asi wannan sai ya kai su ga suka kusa cikin sabawa Allah domin in baka yarda da cewa akwai ranar da za a yi tashin alkiyama ba to ka buɗewa kanka tsofan sabon Allah in ka gamsu akwai ranar kisabi ranar kididdiga to wannan babu shakka zai taimaka maka wajen takaita yi zaluntan bayin Allah wajen takaita zaluntan Allah an yi zaluntan bayin Allah ne ta hanyar cin haƙƙinsu ta hanyar shiga cikin mutuncinsu hmm. an yi zaluntan Allah ne ta hanyar kin kaɗe ta shi da tauhidi hmm. to babu shakka in ka yadda akwai ranar hisabi to za ka buɗe wa kanka ƙofofin alkhairai masu yawa dan duk wanda haka yana iya ba da sadaka ya yadda akwai ranar da yau yana zubawa akwai ran da zai kwashi wata rana kenan dan gobe alkiyama ya yadda a tashi yake yi a nan duniya amma zai yi kwasa a yaushe zai yi kwasa a ran gobe alkiyama mutumin da bai yadda da ma za a yi tashin alkiyama ba ai wannan mutum shi kenan ba za ka zo ka ci mai yana aikata wasu ayyukan alkhairi ba tunda shi yana ganin cewa duk abin da ya bada haka nan kawai ya ruwa ba ranar da za a sa kan ya masa kun gane jama'a da kyau wata jarrabu alal kufri bihi kafirai suka yi karfin halin kutsa ma kafircewa Allah fa khasiru dunyahum wa ukhrahum a karke sai suka wayi gari sun yi asarar duniyarsu kuma sun yi asarar lahirarsu ita duniyar ba su more mata ba ta hanyar kaɗe ta Allah ta'ala da bauta kun gane ko duniyan ba su more mata ba domin duniya kamar kasuwa ce an zo nan wurin yadda ka san muna kasuwa ne mun zo mutumin da ya je kasuwan kasuwan soba ko kasuwan tudun segu ko ya je kasuwan giwa ko ya je ɗaya daga cikin kasuwanni da ake ci ko ya je kasuwan kawo sai aka ce tun da ya je kasuwan har rana ta fito ta fada bai siya ba bai siya ba ai ga yayi asarar lokaci domin lokaci ne na da zaka siya ka sayar ka samu riba to shi ya siya alhalin yana da iko ya ya siya alhalin yana da iko kenan ya bata ma kansa lokaci da abin da ya samu a wannan kasuwan ne ina ce zai kawo gida ya ce ne ya saukokin yau da gobe to haka nan duniyan Allah ta'ala ya kawo mu ne nan duniya don mu yi aiki mu nemi aljanna aikin da muka yi a yau a nan duniya shine kuma za mu yi amfani da ladan wannan aiki ya tallafa mana wajen shiga aljannar gobe alkiyama to mutumin da gashi an ba shi dama don ya nemi aljanna a nan duniya amma ya jira har lokaci ya kure bai yi aikin da ya dace ba har ya koma gaban Allah bai aikata abin da Allah ta'ala ya umarce shi ba kalla lamma ya qadi ba amara ya koma ya je gaban Allah bai yi abin da Allah ta'ala ya sanya shi ba kaga wannan mutum yayi asarar ne kaga yayi asarar lokacin shi kawai ya bata lokaci an turo ka duniya ka nemi aljanna bai yi amfani da duniyan ya nemi aljannan ba waye ma kanshi asara kenan shi yasa Allah ta'ala yake sun yi asaran kawunan su kun gane ko walidha qala alladhina khasiru anfusakum fakum la yu'minun dan haka yace waɗanda suka yi asaran kawunan su ko dan kankani ba sai yi imani ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka babban malamin tafsiri al-allamatu sa'di ya fassara wannan aya kawai da kuka ji mun yi bayanin ta haka ina fatan mun fahimci wannan da kyau al'imamu a shek jamaluddin Kasimi, a cikin tafsirinsa mahasunin ta'awil da ya zo zai fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki kulle man ma fi samawati wal ab kullillah ka tambaye su waye mallaki dukkan abin ke cikin sararin sammai bakwai waye mallaki abin ke cikin dubbai wato dubban kasai bakwai ka ba ansa in ka take za ka ba su ansa ne za ka ce ka ce lillah na Allah ne a nan gurin waye tambaya ku ce da ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa aka tambaya ku ce da ni kafaran makka ne ma'aikin Allah ya tambaya to nan wa ya da ansan tambaya ku ce da ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da ya tambaya shi ya ba da ansan tambaya to ana haka kai za kai tambaya ga wanda ka tambaya kai kai ne as-sa'idu a gabanka akwai almas'ulu wanda ka tambaya kenan kai kai ne tambaya mai tambaya sannan ga wanda kai ma tambaya to sai ka tambaye shi kuma kafin ya baka ansa ka riga ta bada ansa sai kai tambaya kai ka bada ansa kun gane jama'a da kyau to kila wannan ya zama iskali ga wani to sai ɗaya daga cikin bijiman malaman tafsiri da Allah madaukakin sarki ya su a duniya hmm. Jamaluddin al-Qasimi sai ya warware wannan iskali din kun gane ko shi da fakhruddin radi shi ma a cikin nayi tafsirin tafsirin kabir to shi ne zan tsakuro mana kaɗan daga cikin yadda suka warware wannan iskali din hmm. jamaluddin al-qasimi yace wa min al na daga cikin abin da yake tabbatacce a ɗabi'a na ɗan adam ma anna amra sa'il kun gane ko amra sa'ila kaga an umurci lalle in kaga an umurci mai yin tambaya bil jawabi ya bada ansa da kanshi shi ya tambaya shi ya ba da ansa ma yuksinu fi mawdu'in gil jawabu kada balaga min as-sukuri ila haythu la yaqdiru ala inkarihi munkirun ban gane ko in ka ji Allah ta'ala ya ce da annabinsa ya kai annabi na tambaye su bayan ka tambaye su din kuma ka ba su ansa kan ka jira su ba da ansan tambayan da kai masu ya ce to in kaji an yi haka to babu shakka ita an sanda ita tambayar da aka yi amsar ta ya yake kowa ya san ansar ba yadda za a yi wani mai musu ya iya musanta ansar in na zo na same ka sai na yi maka tambaya in gane ko sai na ce in ana jin yunwa ne ake ce a ƙoshi kafin ka buɗe baki kai magana sai in ce abinci saboda ai ba mai ja mun gane jama'a da kyau babu mai mai babu mai ja ina fatan mun gane jama'a da kyau ko akwai mai ja akan cewa an ji abinci ana koshi to dan da duk na gaban ka na ce maka in ana jin yunwa me ake ce a koshi ni ne tambaya ba zan jira wani ka sake eh, ina jiran ka bani ansa ba a'a ni ne tambaye ka sai ce abinci me yasa kafin ka bani ansa duk da kai nema tambaya ne mazan rika ka baka ansa saboda ita ansa ce hararriya ce sananna ce ba mai musata da Allah kun gane kan haka ne ya sanya lokacin da Allah ta'ala ya umarci annabin sai tambayi kafaran makka waye mallaki tambayi? waye mallaki kasai waye mallaki abin da ke cikin su kafin su ba da ansa Allah ta'ala ce da annabin sa ka ce musu na Allah ne saboda su ma in an bar su an ba su fage su ba da ansa iya ansa kenan kun gane jama'a da kyau ba wani mai musa wannan ansar ina fatan mun fahimci wannan da kyau shine Fakhruddin Razi a cikin tafsirin sa Tafsirul Kabir yace amruhu bis-su'ali awwalan summa al-jawabi thaniyan yadda Allah ta'ala ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaya ko in ce da ku amaraku bis-su'ali awwalan Allah ya umurci annabinsa ya tambayi kafiran makka masu bautatawa gumaka ya tambaye su wa ya halicci samai wa ya halicci kasai sannan a karo na biyu kuma sun maljawa bisaniya kun gane ko sannan aka kuma umarce shi ba su ansa a karo na biyu an ce kul liman ma fi samawati wal ardi kaga tambayar farko kenan kun gane ko ce da su Allah ya umurci ma'aikin Allah ya tambaye su wa ya mallaki sammai da kasai da abin da ke cikin su umarni na biyu da Allah ya ba annabi Muhammad ya ce kul ka ƙara cewa lillah kenan umarni nawa Allah ya masa an samu kul kul guda biyu akwai kul liman ma fi samawati wal sannan aka ƙara samun kul lillah kenan kul kul har guda nawa kul din farko dan kai tambaya kul kul na biyu kuma dan me dan ya bada ansa in gane jama'a da kyau fakhruddin radi Allah ya masa rahama ce wa hadha inna ma yuhsinu fi mawdu'i alladhi yakunu aljawabu fihi qad balaga fi zuhuri ila haisu la yaqdiru ala in kari inkarihi munkirun wa la yaqdiru ala tabdihi dafi'un kaga wannan maganan yi kama da maganan wa da maganan Jamaluddin al-Qasimi ta yi wa shi kan Jamaluddin al-Qasimi ya dauko maganan ne asalin ta daga ina asalin ta daga wancan tafsirul kabir dan da ya gabaci nashi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Shi ne yake cewa in kaga an yi haka to wato dama an san a yake in gane ko in kuka lura ko malami ne a makaranta yana tambayar ɗalibi ya ce ɗaya a tara da ɗaya a ah, kawai ya ce biyu ba ma zai kira su bayan amsa abu saboda ya san ko ma sai a ce ba ta lokaci ne za ta ce biyu tunda kowa ya da ɗaya a tara ɗaya nawa ne to wanda ya ce ɗaya a tara ɗaya biyu shi ya tambaya kuma shi ne ya mai shi ba da amsa saboda ita ansa ba ya bace kowa ya santa kun gane ko da haka kowa ya san cewa Allah ne ya halicci sama Allah ne ya halicci ƙasa Allah ne ya halicci abin da ke tsakaninsu Allah ne ya halicci abin da ke cikinsu to tun da an san zama ware waje balo-balo a fili to ba bukatar sai ma'aikin Allah ya tira kafiran makka da ya musu tambaya su ba shi ansa shi da kanshi sai ya ba su ansa don Allah mun fahimci wannan da kyau da shi ba sai ya jira ba sai ya fasa ansa yana fatan mun fahimci wannan da kyau da Allah mun gano wannan da kyau to shine abinda Fakhruddin Razi ya fassara wannan aya ya kawar da wannan iskali din da ke cikin ainihin wannan watannan aya din sai dai babban malami al'allama Muhammad Rashid Ridha a cikin tafsirinsa tafsirul manar shi ya ba da wata ansar ta biyu kun gane me yasa ne Allah zai ce wa annabinsa ka tambayi kafirai amma kafin su ba da ansa kuma ya ce mishi ka ba su ansa shi rashe shi ba sai ya faɗi wata magana akasin maganar da Jamalu Tinil qasim ya faɗa a Mahasunut Tawi da maganar da Tinil Razi ya faɗa a cikin littafin tafsirin Kabir shi sai yake cewa ana iya yin wannan tambaya ana iya sa mutum mutum yana iya tambayan wani kafin wanda ka tambaya ya baka amsa kai sai ka bashi me yasa yace wa kuwa an yakuna ma ati bihi ghairu ma da kul mas'ulu kun gane ko wa ma yujibu bihi in ajaba a wato wa kuwa an yakuna ma ati bihi shine ya zama abin tambayar da kai din ainu ma ya da kul mas'ulu shi ma wanda kake tambaya wannan shine a ran shi ansar da zaka bada kai da kai tambaya ansar da za ka bayar shi ma an ka ba shi dama wannan ansar zai bayar wa yujibu bihi in ajaba in zai ansa shi zai ansa kaga dai dai maganan kamar ta yi kama da waɗancan ina fata mun fahimci wannan da kyau to jama'an musulmi shi yasa in kana la'akari da littafin Allah alqur'ani da suratul baqara har zuwa suratul nasi karkasuwan irin waɗannan tambayoyi a cikin alqur'ani kashi uku ne akwai lokacin da Allah ta'ala zai sa annabinsa ya tambayi kafirai kuma ya ce ka ba su ansa kafin su baka Kunga ne me yasa yake haka saboda ansan ya fito fili su ma in annabi ya ba su dama su ansa irin ansa za su bada yasa Allah sai ce faɗa ko ka bada kafin ka lokaci tunda duk san ɗaya ne kowa san ta Kunga ne? Hmm. akwai irin waɗannan ayoyi akwai irin ayoyin da kuma za ka ga Allah ya ce wa annabinsa tambaye su waye halatta kaza waye halatta kaza sai Allah ta'ala ba zai umurci annabin shi ba su ansa ba sai ya nuna mashi ka jira su baka ansa da bakin su da bakin su zai ga sun ba da ansa sun ce Allah ne ya halitta kaza akwai irin waɗannan ayoyin akwai kuma irin wasu ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda su kuma za ka zo ka cimma Allah ya ce wa annabin sa tambaye su ka tambaye su waye kaza waye kaza waye ke da iko akan kaza sai kaga Allah ba zai ce wa annabinsa ba su ansa ba su ma kuma Allah ta'ala ba zai kira su ba da amsa ba sai a bar magana a haka mun gane jama'a me yasa saboda shi ma an san abin yake kowa ya sani wannan tambaya ne kawai na tabbatarwa mutum da laifinsa ba ka bukatan har sai ya baka amsa mun gane da kyau kaɗan daga cikin irin ayoyi waɗanda suke nuna Allah ya umarci annabinsa tambaye su kaza kuma ya ce ka ba su ansa kan kaza kaɗan daga cikin irin waɗannan ayoyi nake so na karanto mana ɗauki faɗin Allah maɗaukakin sarki kul man rabbu samawati wal ardi sai ka ya ce kulillah kulillah kul ka ce da su man rabbu samawati man rabbu samawati wal ardi wa ya halicci sammai wa ya halicci kasai kulillah ka ce masa Allah ne mun gane jama'a da kyau kaga ya tambaye su wa ya halicci sammai wa ya halicci kasai kuma Allah ya ce ka ce masa Allah ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau kaga akwai akwai wannan a cikin suratul ra'adi, Allah ta'ala ce qul hal min shuraka'ikum may yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ce musu wai cikin gumakan da kuke bauta musu akwai wanda yake da ikon yin halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya tayar da halittan bayan ya mutu ya halitta halitta kuma ya kashe halittan kuma ya tashi a halittan a rangoba alkiyama ka tambaye su haka ya kai annabi Muhammad Allah yake sa shi kafin in annabi ya yi masa tambaya kafin su ba da ansa sai Allah ya ce kulillah ka ce masu Allah ta'ala ne yake haka shine kulillah ka ce Allah ta'ala yake haka Allahu yabtaqu al-khalqa thumma yu'idu kulillahu yabtaqu al-khalqa thumma yu'idu shi Allah shi yake barar da halitta sannan kuma ya tashe ta a ran gobe kiyama kun gane ko fa anna tufakun to me yasa ake karkatar da ku daga daidai kaga a waccan nan aya a suratul ra'd Allah ya sa annabin shi yayi tambaya mun gane ko a wato a suratul yunus an sa annabin sa yayi tambaya sa'annan kuma me an sa annabin shi ya bada ansa ina fatan mun gane da kyau shi ya tambaya kuma a wuri da shi ya bada me shi ya bada ansa ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan Allah madaukakin sarki ce kul hal min shuraka'ikum man yab man yahdi ila al-haqq shin wai a cikin gumakanku akwai wanda yake iya shirya da mutane zuwa ga gaskiya kaga tambaya aka yi musu sai Allah ta'ala ce kulillahu ya hadilil lil haqq Allah shi yake shirya da mutane zuwa ga me zuwa ga gaskiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah shi yake shirya da mutane zuwa ga me zuwa ga gaskiya kaga akwai irin waɗannan ayoyin suna nan dumbi a cikin alqur'ani waɗanda Allah ta'ala zai sa annabinsa ya tambaya kuma ya sa shi ya ba da ansar tambayar da ya yi me dalilin da ya sa ake haka saboda ita ansar ta fito fili kowa ba mai musata game da karatu ya gabata ina fatan mun gane da kyau sannan akwai nau'ukan ayoyi kala nau'i na biyu waɗanda su kuma akan sa annabin Allah ya tambayi kafirai kuma a sa shi ya jira su su ba da ansa da bakinsu kuma ka ji san ba da ansa mun gane ko kaban faɗin Allah maɗaukacin sarki kul mai yarzuqukum minas sama'i wal ard ka tambaye su wa yake azarta ku daga sammai wa yake azarta ku daga kasai amma yamliku sam'a wal absar wa ya mallaki ji wa ya mallaki gani aka tambaya akai musu mun gane anan annabi ba zai bada ansa ba zai jira su bada ansa Allah ya ce fa sayaquluna Allah za su ce Allah ne kaga su da bakin su ne suka tabbatar da cewa Allah ta'ala shi ke azarta bai Allah ta'ala shi ya mallaki ji Allah ta'ala shi ya mallaki ne shi ya mallaki gani ina fatan mun gane to sai Allah ya ce wa annabinsa tun da san baka ansa sun ce Allah ne Ba kul ka ce da su afala tattaqun ba kwa su tsoron Allah kada ta ci da bauta ba mun gane jama'a da kyau ha kuma Allah ta'ala ce qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka tambaye su wa ke da mallakan duk abin da ke ƙasa wake da mallakan duk abin da ke sama kun gane ko ƙasa da abin da ke cikin ƙasa na waye in dai kuna da ilimi ku ba mu ansa Allah ya ce za su ce sai ya kuluna lillah za su ce na Allah ne za su ce na waye za su ce na Allah ne kaga da bakin su sun bada me sun bada ansa sai Allah ya ce kul afala tazakkaruna ba ku ba kowa su ba ku zo ku kade ta Allah madaukakin sarki da bauta mun gane ko a wata ayan Allah ya ce قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله كتنبيس waye mallaki tambayi bakwai waye mallaki al'arshi mai girma za su ba da ansa da bakin su suke Allah ne to tunda sun ba da da bakin sun ce Allah ne kul kace dasu ya kai annabi Muhammad afala tattaqun ba ku ji tsoron Allah ku ta Allah ba a wata ayar Allah ya ce. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كتدسوا ويملك دكان كومي duk komiyar mallakan waye shi yake ba mutane kariya shi ba a ba shi kariya in kuna da ilimi ku ba mu ansa in kun sani in dai kun sani ku ba mu ansa Allah yake da bakin su za su bude bakin su ce Allah ne Allah ne yake iya ba kowa kariya shi ba mai bashi kariya Allah ne mallaki komi to in ka ci sun faɗi wannan da bakin su kul ka ce da su fa anna tusharun ya ake maku yar walawala ya ake maku dabo ya ake kawar da ku ake maku rufa ido kuke kasa kallon gaskiya mun gane jama'a a wata ayan Allah ya ce wala in sa'altakum man khalaqahum man khalaqahum la yaqulunna Allah Allah ya ce wala in sa'altakum in ka tambaye su man khalaqakum ku dinnan wa ya halitta ku sayaqulun Allah to za su ce maka wane ne kaga nan duk da bakin su suke bada ansa to in sun baka ansa da bakin su ka tambaye su ka ce fa anna yufakun yaya ne ake kawar da ku daga gaskiya a wata ayar Allah ya ce wala in sa'altakum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah inda za ka tambaye su waye halitti sammai bakwai waye halitti kasai bakwai waye kore mana rana da wata da bakinsu su kafiran za ka ji sun ce maka Allah ne mun gane da kyau za su faɗa maka Allah ne to da galin ne kai kuma ka ce da su fa an na yufa kon waya ake ake karkatar da su ne ina fatan mun gane da kyau a wata ayar Allah ya ce wala in sa'altakum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah inda za ka tambaye su ka ce wa ya sassaukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa aka samu tsirrai sun tsara aka samu amfanin gona bayan ƙasan da ta mutu ta hanyar zowar rani da rashin ruwa da bakinsu za su buɗe su ce maka Allah ne to da sun ce maka Allah ne qul alhamdulillahi bal aktharukum la ya'qilun to ka ce godiya ta tabbata ga Allah mafi yawancinsu su ba su da hankali a wata ayar Allah yake wala in sa'altakum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye halitta samai waye halitta kasai Allah yake za su ce maka Allah ne to suna ce maka haka qul alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun kace godiya ta tabbata ga Allah mafi yawancin su ba su da ilimi waɗannan a matsayin misalan ayoyin da Allah kan umarci annabinsa ya tambayi al'ummarsa kafirai na Makka sannan kuma ya jira su ba da ansa da bakinsu in kuma sun tashi za su ba da ansan za ka sun ce Allah ne kare da kaji a dimbin waɗannan ayoyi an suna nan burjik a cikin alkur'ani to akwai wasu sunkunin ayoyi akwai wasu rukunin ayoyi kuma wanda Allah ta'ala kan sa annabin sai tambayi kafaran makka irin waɗannan tambayoyin wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza amma kuma shi ba Allah ba zai ce ma annabi ya ba su ansa ba su kuma ɗin ba za a jira ma su ba da ansa ba domin tambaya ne ya tabbatarwa mutum da bai da laifin shi kamar me kamar yaro ne yanzu ka aike shi ka ce kai in sauri ka je ka siyo min kati ka siyo min MTN ko Glo ko kaza kai marmaza ka karɓi a wasa ina sauri ne zan ta aiki shikenan yaron nan da ya karɓi ɗari biyar ka zai je siyo maka MTN ko Glo ko wani abubuwa daga cikin dai waɗannan ba ba da ake siyarwa ya tafi zai siyo sai ka ji shiru shiru shuru yaron nan bai dawo ba sai ka kosa da ka kosa sai ka zabara kana zabara sai ka ba hanya sai ka je ka cima an raba kwallo kawai da yaron nan shine gola shine gola kawai an yana kama gola a shi ha'a ka ga yaron nan sai ka ga gashi ya siyo katin ba amma bai zai ya kawo maka ba kawai an raba kwallo da shi kaga in ka tafke shi kila kana rike da bulalanka za ka daga ka ce ashe ba na ce karka za wasa kan hanya ba kana jiran ya baka an ne kana masa tambaya ne na tabbatar mashi da laifin shi su alif da karir ashe ba na ce karka tsaya wasa ba karba ashe ban ce karka dan kana jiran ya tsaya ya ka ce ashe ba na ce karka tsaya wasa ba so kake yi ce eh ka ce ko eh baka ce ba kai ma baka jiran an da gare shi domin ai ya riga ya san tabbas ka ce kun gane da kyau ya riga san me ya san tabbas ka ce kai mashi wannan tambaya. na ma'ana ka sa mashi wannan dokar to akwai irin waɗannan ayoyin wadda akan yi irin waɗannan tambaya misali Allah madaukakin sarki ce Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaika zata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha kaga tambaya ake musu a nan gurin ana tambayan su waye saukar da ruwa daga sama waye halitta kaza waye halitta kaza amma ba za a jira su ba da ansa ba kun gane ko Inda su tambaya na tabbatar da cewa lalle Allah ne kuma su ma sun sani kawai abinda Allah zai ce da su zai ce da su a ma Allah? yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah balkum qawmu ya'dulun a a balkum bari wannan magana kai wata qawmu ya'dulun su dai mutane ne masu daidaita Allah da waninsa mun gane ko kai da Allah ta'ala ce amman ja amman ja'ala al-ardha qararan waja'ala khilalaha anharan waja'ala laha rawasiya waja'ala bainal bahraini hajizan mun gane ko kaga wato ayoyin namli kenan ayoyi ne ga sanan tambayoyi da yawa waye kaza waye kaza waye kaza mun gane ko Allah yana tambayar su yace waye tabbatar da kasa ba ta girgidi waye sanya koki da rafuka a kasan? wa ya sanya duwatsu ya daddaura ƙasa wa ya sanya tsakanin ruwa guda biyu wannan ruwa mai daɗin sha wannan ruwa mai tsatsi kuma ga su a kogi ɗaya kuma ba su haɗuwa wa ya sa ruwa ne a rafi kwara ɗaya ɓangaren dama mai daɗi ɓangaren hagu mai tsatsi kuma ruwan ɗaya ne ba wani ba tsakanin tsakaninsu ruwa ne kwara ɗaya kawai ruwa ne a kogi guda ɗaya in ka ɗan ɗibi ɓangaren dama ka ji zaɗi ka ji daɗi in ka ɗiba ɓangaren hagu ka ji sassi ba daɗi inda za ka ɗauko mai sassin ka watsa ɓangaren mai daɗin zai dawo Allah ya ce waye wannan mun gane jama'a a nan gudun ba a jiran su ba da me kawai za a ce a ilahun ma Allah bal aksaruhum la ya'lamun Allah ya ce amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khala wa yaj'alukum khulafa al-ard yanzu a nan wurin wane ne wato Allah yana ce masu wane yake fitta wanda yake cikin halin tsanani da kunci in yi addu'a ya amsa masa ya yaya damuwa ya yaya bakin ciki wa yake wannan aikin kaga tambaya ake musu amma ba za a jira su ba da me a ilahun ma Allah kalilan ma tazakkarun ina fatan mun gane jama'a da kyau to haka ayoyin alqur'ani zai karkasa har zuwa nau'i nawa uku ta wannan fuskacin akwai ayoyin da zaka ga Allah ta'ala yayi tambaya da ya tambaya kuma sai Allah madaukakin sarki ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su ne ya ba su ansa shi ya tambaya shi ya ba da ansa kamar ayat da muka cikin suratul an'am akwai nau'ukan ayoyin da kuma za a yi tambaya wa kafare a nemi kafaran su ba da ansa da bakin su mun ji misalin su akwai nau'ukan ayoyin da kuma za a yi tambaya wa kafare amma kuma ba za a ba su ansa ba kuma ba za a nemi a jira su ba da ansa ba saboda ai ansa da an sai shi kamar na buga mana misali ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka Allah madaukakin sarki ya ya cewa annabinsa ka tambaye su wa ya halicci sammai wane ya mallaki duk abin da ke sararin samaniya wa ya mallaki abin da ke kasa kun gane ko ya ce kullilla ka ce musu gabaki ɗayan wannan ɗin da Allah ina fatan mun fahimta da kyau ka ce masa nawa ka ce musu dukansu gabaki ɗaya wannan ɗin na Allah ne sai ce ka taba ala nafsihi rahma Allah ta'ala ya wajabta wa kansa tausayi Allah ya wajabta wa kansa me tausayi ina fatan mun gane da kyau Allah ya rubuta wa kansa yana da tausayi ga bayinsa ba wai so yake zarta da bayi ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin sa'ad at-Tusi Abu Hurairah ya ruwaito hadisi sahihi a cikin sahihu muslim bal hadisin ma yana cikin bukhari kafin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace lokacin da Allah ya halicci halittu sai ya rubuta a rubuce ya ije wannan rubutun a wajensa an gane ko Allah ta'ala ya rubuce ya ije wannan rubutun a wajen wa a wajensa abinda Allah ya rubuta inna rahmati taglibu ghadabi shine yace lamma khalaqa Allahu al-khalqa sa'ad da Allah ta'ala halitta halitta taba fi kitabi sai Allah ya rubuta a littafinsa Ba kuwa inda ku littafin na wajensa fawqa al'arshi a sama al'arshi wannan ma na nuna Allah na sama kenan na sama al'arshi gane ko inna rahmati Allah ya rubuta balo-balo da capital leta misali an rubuta balo-balo cewa lalle rahama ta tausayi na gilibo gazabi ta fi fushi na yawa an gane ko al-imam muslim ya fitar da wannan nan ba hadisi 2751 salmanul farisi yana da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahihi yana cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa inna Allah allaha khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah ya halitta a ranar da ya halitta samai da kasai sai Allah ya halitta mi'ata rahmatin ya halitta tausayi dari kullu rahmatin dukkan girman kowace rama kwara ɗaya tausayi kwara ɗaya ke ba ku ma bainar samadi wal ya kai tsakanin sama da ƙasa ran da Allah ya halitta sama da ƙasa sai da ya halicci tausayi ɗari ɗaya kowace ɗaya cikin tausayi ɗari girmanta ya kai sama da ƙasa faja alamin hafil ardi rahmatan rahama ɗaya Allah ya sauko da ita duniya ya ija nawa ya ija tasa'in da tara a wajensa wannan tausayin ƙwara ɗaya biya ta asibul walidatu ala waladiha ina tausayin da uwa take wa ɗa uwa take wa jinjirinta wala an san ta dan bantara ne cikin tausayin nan guda ɗaya wal washu wa tsairu ba'dha ala ba'din dabbobi ma da suke tausaya ma junayen su. duk cikin tausayin nan ne ƙwara ɗaya da Allah ya sauko ta duniya fa idza kana yawmul qiyamati aran gobe alqiyama akmalaha bi hadhihi rahma to Allah ta'ala zai cike wannan sausayi din da guda 99 da ya ije wajensa sai an zo misali tausayin duniyar nan gaba ɗaya da wanda shugabanni suke wa mabiya da wanda kowa ke wa kowa duk gaba ɗaya muna wawa waso ne a cikin tausayi kwara ɗaya da Allah ta'ala ya kawo ta ina amma akwai raguwan tausayi guda ɗari a wajen wa a ah, wato guda casa'in da tara a wajen Allah kun gane da kyau a ranar lahira Allah ta'ala zai hada su da ya watsa su cikin bayi ya ma bayinsa mun gane ko shi yasa in dai ka bi Allah kwantar da hankalinka ka shiga aljanna izinin sa ina fatan mun gane sai dai in baka sallah baka tauhidi baka da aqida baka girmama uwa baka girmama uba kana zalunci to wannan kam Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake faɗi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake bayarwa yake wata rana an yi yaki an gama sai ga wata mata cikin waɗanda aka kama cikin kafirai kamammin yaƙi sai ta zo tana ta neman yaronta can sai ta ga ɗan jinjirinta yana watsal-watsal sai ta ɗauki jinjirinta ta rike ta rike ta ba shi mama duk da tana cikin bugun tashin hankali an ciyo ta a yaƙi amma sai ta nemi yaronta ta ba shi mama to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa da sahabbansa kun ga irin tausayin da wannan uwan take wa yaronta suka ce sun gani kuna ganin za ta iya kama wannan yaron nata ta jefa a wuta alhalin tana da ikon kar ta jefa in ba matsa mata aka yi aka yi mata don dole ba da zaɓin kanta za ta sa yaron da ta haifa a wuta sabai suka ce ko ɗan kankane ba za ta sa yaron da ta haifa a wuta ba sai annabi ce wallahi Allah ya fi tausaya muku sama da yanda wannan take tausaya ma ɗanta da haka ba kasafai Allah zai sa bawan shi a wuta ba in ka ga dan wuta malam wato matsalan shi ya kai matsala an gane ko mu dage mu ta sallah mu ta azumi mu kusanci Allah da bauta insha Allah ta'ala Allah ta'ala ba zai samu auta ba Allah ta'ala yana mai rahama ne ga bayinsa ina fatan mun gane Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'ar At-Tusi Allah ya kara masa yadda yace annabi sama ya taɓa bamu mu labari yace an taɓa yin wani mutum a da wannan mutum ya saba ma Allah ya yi ayyukan zunubi to da mutumin ya zo zai mutu shi wannan mutumin sai tara 'ya'yan shi ya ce zan ba ku wata wasiya duk wanda bai aiki da ita ba kai ya ci gayana kai ya ci gadona gadona haramun ne a gare shi sai suka ce wata wasiya ce sai ce kun ganna nan na yi Allah na yi aikin zunubi da yawa inji mutumin mun gane ko annabi yake bada labarin shi da haka in na je gaban Allah mutum ya ce in ya je gaban Allah Allah zai tamke shi ya mace azaba azaban da bai tauma wani ba mun gane da haka bari sai mutum ya ce masa to bari ku bari ku ga dabaran da za a yi in ya rasu in ji mutumin ya wa ‘ya'yan shi in ya rasu ya ce su ƙona gawan shi in za ƙona sai gawan ya zama toka su ɗibi wannan tokan su je su barbada a koji. wani ɓangare na tokan su barbada a koji. wani ɓangare na kogon su je daji su zuba su kacanta na wannan tokan an gane saboda yana gudun ka Allah ya mashi azaba to shi kenan da ‘ya'yan suka yi haka duk aka zubar da tokan shi a kogi da ko'ina yana mutuwa an gama zubar da tokan sai Allah ya umarci ƙasa ta tattaro na tokan ruwa ya kawo nashi tokan da aka zuba masa Allah ya tara tokan guri ne sai aka tare shi sai ga shi kawai ga Allah sai ga shi kawai ya gama gudun shi ya zo hannu sai Allah ya tambaye shi ya ce kai kuwa ma hamalaka ala an tafna a hada me yasa kai wannan aikin sai ce hashiyataka hashiyatuka ya rab abin da yasa ne wannan dan jin tsoronka ina gudun ka zo ka kona ne Allah sai Allah ya ce a to ai ni ina da rahama mai fadi na gafarta maka wuce ka je ka shiga mun gane da kyau wannan yake nuna fadin rahamarwa fadin rahamar Allah ina fatan mun gane jama'a da kyau to jama'a musulmi an nuna mun lokaci yayi da aka wajibi mu dakata a nan, sai Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu dasa kan da ya bayani game da wasu waɗannan aya muna fatan Allah madaukakin sarki mana gaba da kadar kuma nan nake tsallar da cewa gobe insha Allah subhanahu wataala za a rufe wannan zama ga baki sa ma'ana gobe za mu rufe tafsirin mu da ba gabatar a wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana kuwa. don Allah malam a iyaye na addu'a Allah ya masu rasuwa ga alƙur'anai nan sadaka muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta ma iyayenki da gafarta ma iyayenka dukkan mu gabaki dai Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu da suka rasu waɗanda kuma suke da rai Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ƙara musu albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina zamana akwai neman taimako akwai neman taimako na marayu insha Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya dore ya taimaka sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu rufe insha Allah ayi hakuri tambayoyi sai Allah ya kai mu salamu alaikum